amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna shida ga watan safar hijira 1440 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha shida ga watan goma shekara ta 2018 wannan rana ce da muke karatu a wannan masallaci masallacin dr habibu gwarzo da ke unguwar hotoro a cikin garin kano akwai mun gama littafin riyadu salihina na imamun nawawi kuma za mu fara littafi mai suna a wal marjan fi matafaka alaihi shekhan to kafin mu fara shi akwai tsaraba wasu ayoyi da baka fitar a cikin watan kwanakin nan na zulhijja kwanaki goma masu amfani sosai to muka tsamo wasu ayoyi na alkur'ani shi ƙur'ani dukkan shi abin karantawa ne kuma ka tsaya kai tadabburin abin da ke cikinsa to amma ganin wasu ayoyi muhimmancin su musamman mu ta yau da kullun da muke yi akwai buƙatar mu tsaya a kan su mu tunani mu karanta su mu yi tadabburin su mu ga me ke cikin su aya ta farko wanda na ce wannan ai mun kira su wa qafatun ma hadhihi al wato ka tsaya tsan ka natsu kai tintintini wannan ayoyi da muka kawo su a cikin wannan littafi waƙafa ce kamar guda hamsin da shida duka kowane wuri akwai bukata ka tsaya kai ta tadabburi Ƙur'ani yana da yawa hizifi sattin karanta shi daga farko har ƙarshe yana da wahala amma a ciro wasu ayoyi a game suka kunsa domin su zama wa'azi ga bayi wannan shi muka yi a wannan littafi namba ta farko a targibu fi ma inda Allah azza wa jalla yawmal qiyama kwadayen abin da ke wurin Allah maɗaukaki gobe kiyama ya zama kullum a matsayinka na bawa mumini kai da kake da gida biyu duniya da lahira to ya zama kana kwaɗayin abin da ke wurin Allah gobe kiyama ita ce aljanna wannan aya ta zo cikin sunan baqara aya ta 25 inda Allah ke cewa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaiwa waɗannan da suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai ka yi masu bushara da cewa suna da aljannai gobe kiyama wanda suke wato koramai suna gudana a ƙarƙashinsu ka yi masu bushara bushara shine a gaya maka wani abu wanda zai faranta maka rai wanda zai za ka ji daɗi wanda ko ya faru ko kuma nan gaba zai faru ita aljanna za ta faru ne nan gaba bayan an koma ga Allah an yi tashin kiyama an yi hisabi Ɗan wuta sun tafi wuta yan aljanna kuma su tafi Allah ya sa mana ciki to ana ma muminai na kwarai da wanda suka yi aiki na kwarai ana yi masu bishara suna da wannan aljanna Allah ya bamu kwaɗayinta kuma Allah ya bamu ita a waƙafa ta biyu shine a targibu fi salatil jama'a kwaɗaitarwa yin sallah cikin jama'a ana kwaɗaitar da dukkan musulmi na gari ɗa namiji ya zama cewa sadda zai sallah ya yi ta cikin jama'a ba a gidansa ba in ba da larura da ta ba shi dama ya salla shi kadai ba faɗin Allah madaukaki a aya ta 43 cikin sunan bakara Allah ke cewa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'i ku tsayi da sallah sannan ku ba da zakka kuma ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ka ga ruku'u tare da masu ruku'u sallah mai kenan jam'i kenan kai kadai kana sallah ka kai kadai kana ruku'un ka kai kadai ba za a ce kana ruku'u tare da masu ruku'u ba sai ka je masallaci to muka duba yanzu zuwa sallah masallaci akwai karancinta sai ka ga mutum yayi a kofar gidan shi ko a kofar shagon shi ko a kofar kasuwa ko a ofis ba mu cika mai da hankali kan yin sallah cikin jama'a ba tare da falalar da ke cikinta da yadda annabi ya bayani wanda hankali zai kama cewa wanda ya salla cikin jama'a yana da daraja 25 a wata ruwayar 27 wanda ya shi kaɗai yana da daraja ɗaya in ta yi yadda ake so kenan to darajar nan ba za mu fahimce ta ba mukan fassara ta da abin da hankalinmu ya fi kamawa a yau shine kuɗi a ɗauka darajar kila dubu ɗaya ce a can in ka zo kai sallar jam'i kai ruku'u tare da masu ruku'u za a baka naira dubu ashirin da biyar ko ashirin da bakwai amma idan kai kadai a gida za a baka dubu daya dubu ashirin ka dauka ruwa ya farko ma ashirin da biyar sau biyar nawa kenan dubu dari da ashirin da biyar a kullum a ce za ka sami dubu dari da ashirin da biyar anya za ka yadda ka ce kai ka yadda da dubu biyar dubu biyar ta ishe ka ɗari da ashirin ɗin ba ka so a je a riƙe a yau ɗin nan yadda kuɗi suka zarme ma al'umma to wallahi daraja ta fi kuɗi allah ne kaɗai ya san me yake nufi da daraja to amma da dama tun da allah ya ɓoye ladan shi kuma aiki ne na muminai sai ka ga mutane ba su damuwa da falalar jam'i ana kiran sallah ma wasu na zaune ana jam'in ma ba abin da ya dame su to wajibi mu sami waƙafa mu tsaya akan aya na mai cincini in ba larura ta kai larura ba kar ka yadda salloli biyar a yi su da kai ba tare da kana yin sa jam'i ba magabata sahabbai latti suke na raka'a ai wajen sati ane ma mutum jaje raka'a ta tsere mashi ai ta cewa Allah ya ji kanka ka yi hasara ba wai sallar ba duk ta kuce mashi mu koyo wai wanda ma ke zuwa tsere mai da raka ɗaya biyun shine ma mai kokari kenan sai shi shine min ahwalil yahudi ƙasa qasawatil qalbi yana daga cikin halayyar yahudawa kekashewa zuciya kangarewa rai da zuciya a yi ta masu wa'azi a yi ta masu wa'azi da ayoyi iri-iri amma suna nan ba su canzawa wannan aƙida ce ta yahudawa halinsu ne wanda ƙur'ani ya hakaito mana dan mu ji mu nisanci aƙida irin tasu shine yi ta maka wa'azi kana ji kamar yadda yau za ka ga kafafen wa'azuzzuka Allah ya yawa da su a yi a masallaci a yi a gidan rediyo a yi a talabijin a yi a ba ko ina ka buɗe wa'azuzzuka malamai ke yi amma sai ka ga mutane wasu kamar ba a kamar ba da su ake ba kai ka ce da wasu halittun ake daban to wannan aƙida ce ta yahudu kar mu yadda ta shigo cikinmu ga abin da Allah ya ce sun maƙasar ƙulubukun min ba da zalika fahiyar kan hijarati yau ashaddu kaswa su yahudawa sun kasance zukatansu sun ƙeƙashe min ba da zalika bayan wa'azuzzukan da aka yi ta masu su yi wannan laifi a ce su yi kaza sannan za a gafarta masu su yin su sake haka suka yi ta yi to irin wannan Allah ya ce zukatansu sun ƙeƙashe ku yi kaza a ta ja da su wannan ɗabi'a ce ta bai hudu Allah ya ce fahiya kal hijara duwatsunsu sun ƙeƙashe kamar duwatsu au ashad da kaswa ko ma sun fi duwatsun ƙeƙashewa wa inna min al ta lama yatafajjaru minhu al anhar kai cikin duwatsu ma akwai wanda suke tsatsagewa su faffashe saboda me saboda tsoron Allah ruwa ya rika ƙuƙuguwa daga cikinsu. su dutse kawai kaga ya fashe ruwa na ƙuƙuguwa in ka tafi yankari za ka ga jikin a tsakiyar dutse ruwa ke bulbulowa Allah ya ce za ka ga wasu haka wa inna min halama ya shaƙaƙu fa ya min hulma daga cikinsu akwai wanda za ka ga ya tsatsage ruwa na ketowa daga ciki wasu ƙorama ce ma za ta samu wasu kuma a fashewa zai ka ga ruwan na tsatsafowa wa inna min halama ya habidu min khashiyatillah daga cikin duwatsu akwai wanda ma yake rigirgizowa ya faɗo saboda tsoron Allah nan garin kano in baka taba fita ba babu duwatsu ba lallai ka fahimci wa'azin ba amma da za ka tafi wajen su jos ka tafi can wajen su abuja da yankin mambila a nan kasar ba sai ka fito wata kasar ba za ka ga duwatsu wani sai ka daga kai za ka gan shi to wani dutsen za ka ga daga saman wani lokacin kawai ya rigirgizo ya fado kasa saboda me min tilla saboda tsoron Allah dutse fa wanda ka iya cewa kamar bai da rai amma saboda tsoron Allah Allah ya ce zai rika rikitowa saboda tsoron Allah amma zuciyar ba yahude tana nan a bushe Allah madaukaki ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba marafkani bane ba mai gafala bane game da abin da kuke aikatawa ana nufin ku yahudi duk abin da suke tunda har yanzu kuma haka suke gasuna to shi yasa duk sanda ka ga mutum ana mai wa'azi anya anya an faɗi yaƙi zuciyar ta ke kashe to lallai akwai tsoron kada ya kama hanyar yahudu Allah ya tsare mu wa kafa ta hudu ihtimamul anbiya bi al aqidati wal wasiya wal wasiyati biha li abna'ihim wato ainihin muhimmancin da annabawa suke ba aqida al'amarin aqida da kuma wasiyar da suke ma 'ya'yansu da ita a tsari na musulunci muna da ɓangaren aƙida muna da ɓangaren ibada muna da ɓangaren mu'amala kun gane da kyau duk wannan ɓangarori ana so ne ka cika su cif-cif aƙida abin da ya shafi imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da tashin kiyama da wuta da aljanna duk suna ƙarƙashin me ɓangaren aƙida ɓangaren sallah ya za ka yi sallah ya za ka yi azumi ya za ka yi hajji ya za ka yi waɗanne yana ɓangaren me ibada ɓangaren ya za ka zauna da matakka mu'amalar da za ku yi ya za ka cinikayya ya za ka zauna da makwabcinka mu'amala karka cuce kai ya cuce ka wannan yana ɓangaren mu'amala dukkan san aiko annabi kowane ya tabbatar da shi ba za ka ce wancan za ka yi banda wancan ba akan mu'amala ne aka nuna mutum zai iya aiki na gari a tattara a ba wasu shi kuma ya tafi wuta ko ba haka aka faɗi cikin hadisi na iflasi ba haka mu'amala ce ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya hantari wani ya cinye dukiyar duk sai a kwashe a basu ladan in ba su gama in bai gama biya ba a kwaso zunubi su alabta mai kuma a tura shi wuta ka gama mu'amala ce babu to janibin aqida ita ce farko ake dubawa akwai tauhidi an mutu da shi ba a shirka to sannan za a zuwa ce ina sallaka ibada kenan ya zamantakewar ka amma tun farko ba a mutu da tauhidi aqida ba ba a ma bincika sallaka komai kyanta ba a bincika azuminka da zakkakka saboda aƙida haƙƙi ne na Allah kun fahimta da kyau to annabawa suna damuwa da wannan janibin ga misali da cikin suratul baqara ayoyi ga sunan kamar haka Allah madaukaki yake cewa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa yake kyamar aqidan nan ta annabi Ibrahim ba wanda ke kyamarta sai wanda ya wawantar da kansa in an ce wannan aqida ta annabi Ibrahim ana kiran shi abul muwahhidin abul anbiya shi annabi ibrahim baban masu kaɗai ta Allah saboda ya zo zamanin da shi kaɗai ne mai bauta ma Allah sai bauta gumaka har babansa har danginsa kowa shi kaɗai yake cewa rabbi Allah to wannan kaɗan kasancewa shi mai bauta Allah Allah ya kira shi umma umma shi kaɗai amma su aka kira shi al'umma kenan ga masu tauhidi komai kankanta su a wurin Allah su ne al'umma ga tarkacen masu bauta ma wani Allah a wurin Allah ba sunan su al'umma ba domin wuta za su tafi to annabawa sai aka buɗe aya da cewa wake kyamar aƙidar nan ta annabi Ibrahim Allah ya bada amsa ya ce ai ba mai kyamarta sai wawa ba mai kyamar tauhidi ana maka magana aqida ka ce ai wannan magana za ta raba kan al'umma za ta raba kan mutane yau dai a riƙa magana akan fiƙihu akan ibada in kana wa'azinka kan ibada sai ka tashi lafiya ba wanda zai ce ba ka kai mai ba daidai ba amma kana magana aqida kullun aqida to ka kaga annabawa sai Allah yake gaya mana ɗabi'a su Allah ya ce wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin haƙiƙa mun zaɓe mun zaɓe shi shi annabi Ibrahim a nan duniya haka nan kuma gobe kiyama ya kasance lamina ne yana cikin salihan bayi Allah ya zaɓi annabi Ibrahim sannan ya zaɓi annabawa ya fifita su akan sauran al'umma a rayuwa ta duniya kinan. sannan kuma rayuwa ta lahira annabawa suna sama da kowa Allah madaukaki ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu rabbi alamin ka tuna ya kai Muhammad lokacin da ya ce wato Allah ya ce da shi ubangijinsa ya ce da shi asilin ka miƙa wuya al-islam malamai suke cewa shine al islamu lillahi bi tauhidi wal inqiyadu lahu bi ka miƙa wuya ka cokan ga Allah da kaɗaitawa da jawuwa da yi masa ɗa'a sannan wal khulusu min shirki da kuma kubuta daga shirka shi yake ce ma islam ka yadda musulunci ba ya canke ba kaza ya man daɗi shi zan yi kaza kuma ba na so a'a ba zan yi ba a alist islam ka miƙa wuya kamar raƙumi da akala to shi annabi ibrahim sai ake cewa ka ambata lokacin da allah ya ce mai aslim miƙa wuya kala sai ce aslamtu lirabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin wato halittu to wannan abin da aka yi mai wasiya musulunci din shine tauhidi shi ita ce aƙida sai Allah ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahim ya ma 'ya'yansa wasiya da wancan abin da Allah ya mai umarni yayi kun gane kamar kai yanzu kana musulmi kana fata kana kan sunna to sai kuma kai yanzu 'ya'yanka wace wasiya wai kake masu ne me wasiyar ka da su shine nan ake so a bamu labari annabi ibrahim wannan musuluncin wannan aƙidar wannan tauhidin ya yi ma 'ya'yansa wasiya da su masu tsaya a kai Allah ya ce wa yaƙubu shi ma haka nan yaƙub ran nan mun bayani yaƙub shi ne ɗagawa kenan daga ibrahim sannan shi kuma ibrahim yana da yana da ‘ya'yawa akwai ishaƙa akwai isma'il kuna ganewa sannan shi kuma yusuf ɗa gawa ɗaga yaƙub to kaga kenan in ka ɗauko waɗannan annabawa ɗin shine Allah maɗaukaki ce sai aka ɗauko wancan aka ɗauko wancan aka haɗa sai Allah ya ce ya baniya suka ce ya ƴaƴana ya baniya ya ƴaƴana kaga ashe a tsari na musulunci ko ɗanka ka kira shi da kalma ta tausasawa kaddan ka haifai kawai ka rika gaya mai magana ga rangatsam ya baniya ya ku ƴaƴana kaga magana ta me ta ladabi kenan ga 'ya'ya a matsayin girmamawa ya ce inna Allah la kuma dina lalle Allah ya zaɓa maku addini kuna ganewa inna Allah la kuma din ashe ka ga yanka ka tara suke musu bayani musulunci fa shine musulunci shine addini gaskiya kuma shi Allah ya zaɓa mana mu yi shi ya umarce mu mu yi ashe wannan yana da kyau shi yasa ake so uba ya rika mitin da 'ya'yan shi ya rika zama da su ya rika ba su lokaci yanzu gurɓacewa tarbiyyar da muke fama da ita gab ake samu tsakanin iyaye da 'ya'ya ba a zama a tattauna ba a tafiya da su masallaci tare ba a mitin shi yasa sai uban ya nan shi kuma ɗan ya nan an fahimta da kyau yake cewa Allah ya zaɓa maku addini falata mutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmi duk yadda za a kada a raya kullum kana addu'a Allah tsare ni daga shirka Allah tabbatar da digai na kamar da annabi ke addu'a cikin sujuda shi ya muqallibal qulubi sabbir qalbi ala dinika ku duba fa annabi fa dan gatan Allah ba zai fanɗare ba shi ba ba ne amma ko shi yana wannan addu'a cikin da sa ina gani ga kai ya muqallibal qulubi ya mai zukata sabbit qalbi ala ka tabbatar da zuciyata akan addini ko to nan ga annabi yana cewa kada ku yadda ku mutu wala ta mutunna illa wa antum muslimun ashe kaga wajibi ne mu ta ma mu irin wannan wasiyar mu ta roƙon Allah musamman zamanin nan da abubuwa na guguwa na shaidan suke tasowa iri iri in ka tsallake wancan kadarkon sai ga an saki gitta maka wani in ka tsallake wancan tarkon na shaidan sai ka ga can gaba ga wani can ko ba haka muke rayuwa ba to sai da irin wannan addu'a din sannan sai Allah ya ce am kuntum shuhada'a idha hadara yaqub al-mautu shin wai kuna nan ne ko kuna halarce lokacin da mutuwa ta zo mai yaqub mana an gaya mana can to yanzu kuma yaqub shi ma ya yaye da nashi ya'yan kuna nan halarce lokacin da mutuwa ta zo mai yaqub hmm? idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di lokacin da yake gaya ma 'ya'yansa wai wa za ku bauta mawa ne a bayana mata buduna min ba'adi waye za ku bauta ma bayan na rasu ni yanzu dai ga alamun mutuwa sun zo ga dukkan alamu Allah zai karɓi raina malamai masu tafsiri suka ce su annabawa ana ba su zaɓi imamun ƙurɗubin ka koma ya yi bayani a tafsirinsa ya ce annabawa akan ba su zaɓi wai mutuwa suke so ko rayuwa to za su zaɓi rayuwa ne rayuwar daga ta ne da take kuma su suna da garanti da tabbas saboda haka akan ba su zaɓi shi yasa nan Allah ya ce lokacin da mutuwa ta zo man yake ce ma 'ya'yansa wa za ku bauta ma a bayana don ya riga sani rasuwa zai kamar annabi ma ba an ba mu wannan labarin ba lokacin da ajali ya zo masa haya kwan haya dan kyanke samawa ha Fatimatu Zahra ya kira ta mata rada Aisha bata ji abin da aka gaya mata ba ko ya gaya mata zai shi zai bar duniya amma bayan ya bari cikin mukarabansa ita ce za ta biyo bayansa da da ya faɗi da ya faɗi zai bar duniya sai ta fashe da kuka da ya ce ai ke za ki biyo ni kuma sai ta murmushi allahu akbar annabawa kenan to shine a nan shi ma yake faɗawa ‘ya'yansa wa za ku bauta ma a bayana to ‘ya'ya na gari ‘ya'yan annabawa irin waɗannan manya ku dai kun san amsa yadda za ta zama ƙalu sai suka ce na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun suka ba shi amsar da za ta faranta mashi rai ba abu mai daɗi ajali ya zo maka kuma ka tafi lahira da farin ciki ko ka bar 'ya'yanka kan hanya ta gari ka ba abokan arziki duka ana kan sunna ana ta abubuwa abinda aka gina da kai kana ga bayan ba ranka ma za a ɗora akwai farin cikin da ya fi wannan sun tabbatar mashi suka ce za mu bauta ma ka sannan allan aba'ika iyayenka kenan su ne ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kaga ƴaƴanka ka jawo su kullun kai ta nuna masa aqidan nan kai ta musu wasiya ba wasiya ta me ya za ku yi investment ya za ku yi wane ne ya za a gyara kaza i babu laifi ka ɗora ka ƴaƴanka akan neman halal da cin halal kuma kai musu wasiya su rika neman na kansu amma janibin aƙida ka kamanta da shi kamar yadda annabawa ba su manta da shi ba wa kafa ta biyar al'amur bit taslimil kamil lil islam wato mu tsaya tsan mu duba wannan aya ita ma wacce ta yi mana bayani akan miƙa wuya cikakken miƙawa ga musulunci musulunci ba a wato mashirara gefe ba a yaccanke miƙa wuya ake kan faɗin Allah cikin sun baƙara aya ta 208 Allah ya ce ya yi hallazina amanu da kulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum adu mubin ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya kamar ɗaki ne ka shigo kada ɗaya ƙafa kana waje ɗaya nana kana raba ƙafa kenan ko wai wani ne aka ce zai je coci kuma ya je masallaci ka tambaya ce to ai abin ne duka ai gara a raba ƙafa saboda ba a san wani ne za a dace ba musulunci za a yi ma wannan wato bai gane musulunci shine daidai ba kenan me bambancin wannan da wanda ba musulmi ba duk daya shi musulunci sai ka yadda malamai a bangaren tauhidi cewa suka he ka yadda ɗari bisa ɗari da za ka yadda tasa'in da tara da ɗigo tara saura me ɗigo ɗaya kana shakka kana wato contemplate mai kuke cewa contemplating zuciyarka na kaiwa tana kawa haka abin yake kai wannan anya kuwa to wallahi wancan kashi 99.9 ba ruwan Allah da shi sai ka yadda musuluncin nan shine musulunci shine abin yi Allah shine Allah duk rukunan nan na imani amma raba kafa ko kuma kaza sunna ne ka rika musu ana tijaya da kai kai kai kaza kaza to sai mun yadda da wannan mu tsaya tsan akan wannan aya mu kalle ta yau zamani ne na fitintinu wai musulunci masu ake modernizing din shi wasu abubuwan gani ake a daina maganar su ayat ta zo ta zagi yahudawa ta tsine masu to waɗannan a daina ma su eh wacce Allah ya ce ma kafirai kafirai kaka ce musu kafirai ka zo fassara ka ce waɗanda ba musulmi ba eh inda Hausa kake karatun kenan ya fi daɗi amma ka ce kafirai haka kuma ga shi Allah ne ce kul ya ayyuhal kafiruna saboda haka mu dai kafirai zamu ci. don haka Allah ya faɗi Allah ya ce wala tattabi'u khuduwati shaitan kada ku yadda ku bi hanyoyin shaiɗan wasu malaman Hausa su ce zambiyoyi zambiya wai hanya ita ce da duk a ma'anarta kenan kar ku yadda ku bi hanyoyin shaitan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi mai bayyanan na adawa ce a gare ku Allah ya gaya mana shaiɗan ga bashi gare mu ba a sakai take ba karara take baya koyewa arara to tun da Allah ya mana bayanin nan yau shehu za a ce har zamanin a wata ƙungiya masu bautar shaidan Allah ya tsare mu waƙafa ta shida shine a shaidanu yamna'u banil insan wa yasudduhum an fi'lil khairat wato shaidan yakan toshi ya'yan adam daga aikin alkhairi duk yadda za a yi ce wannan sunan shi alkhairi in kai za ka sami lada to shaidan zai zo ya tsaya wurin ya gadi yadda za a yi bakai kai wannan ba domin shi samun lada a wurin ka to shi bakin ciki ne a gare shi shi yasa Allah madaukaki ki ba mu labari da sun surul baqara aya ta 268 Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fashai wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan yana maku tattalin talauci da ka zo za ka yi aiki alkhairi sai shi ɗaya ci a'a sai ka tsiyarci yanzu naira dubu ɗaya za a ba nemi sadaka zana niyyar ka ciro ɗari biyu ka bai sai ce kai dubu ɗayan ka ina ma abin da za ka bai a nan ai dubu ɗaya ce da ma miliyan ne kilhe ka cire ka bai ko amma kai yanzu ba ka cikin masu ba da sadaka shikenan kai kuma sai ka shanta ke kai gaskiya fa haka ne <laughs> dubu ta ɗaya yanzu in cire wani abu mai mata isa nima to duk masu wannan sai ya haramta musu samun wannan ladan ita ko sadaka fasantis ne yan uwa ko a shine mana yanzu kana da dubu ɗaya ita Allah ya baka wani na da miliyan ɗaya wani da dubu ɗari me in an tashi ba da sadaka percentage an ce kowa ya ba da 1 over 10 me kuwa zai bayi ku daidai mai mai dubu ɗaya nawa zai cire naira ɗari mai dubu ɗari fa dubu ɗari dubu goma zai cire to mai miliyan fa shi zai cire dubu ɗari tun an zo haka sadaka ciki kai mai dubu ɗaya kaka ce ne ita kenan yanzu wani a ciro naira ɗari ka bayar mai miliyan ɗaya ciro dubu ɗari to shine kwa kai ka ba da 10% shi ma ba da 10% mai dubu ɗari kuma sai ba da dubu goma to sai ka ga an haɗa sadaka irin yadda ake zamanin manzo za a tafi yakin tabuka ko abubakar ya kawo duke shi gaba ɗaya umar ya kawo rabi wani ya zo da kwanan dabino ya aje su ko munafukai suna gefe suna dariya suna izgilanci wanda ya bayar da yawa su ce da Allah ya ce su ba su ba wanda ya bayar da kaɗan su kyalkice da dariya su ce wai me za a yi da kwanan dabino to duk shaidan ne ke zayyana wannan ya hana lada to in ka natsu ka fahimta shaiɗan yana alkawari ka tsiyace za ka yaki alheri sannan a gefe guda kuma sai Allah ya ce ko waya amurukum bil fahsha'i yana umarta ku da yin alfasha duk wani abu da za a ce wani alfasha ce to sai ka ga shaidan yana kan gaba wajen yadda zai kururuta abin duk duniya ka ga shi ake yau ka dubi kwallo kullu naka misali da ita wasan kwallo wanda yahuda su suke su ne kan gaba duk wani kolon na kwallo na duniya da ya shahara za ga yahudu ne a kan gaban shi shi yasa ba za a ware lokacin sallah ba duk wata kwallo ta duniya za a buga a ce bari a yi lokacin sallah kai ci karo da ita bari a yi watan ramadan kai ci karo da shi ba abin da ya dame su kafirai ne ba ruwansu da sallah to musulmin da ya shiga shi zai canza tsarin saudiya ta shiga masar ta shiga wacece ta shiga za ta canza masu to yau dube da aka ɗau kwallo duk ƙasashen duniya da gwamnatocin duniya daga na sama har ƙasa suna kwallo masu kuɗi suna da nasu club club ɗin su ma suna yi saboda me saboda a ciki akwai shaɗanci ba kwallo ce ta musulunci ba da za a ce a ware lokacin sallah kai ta ta da ware lokacin ramadan Sana a je don motsa jiki ba don caca ba kada wani ya sari ƙwaurin wani kada yawa duk a tsara ta ta musulunci a gama a ce motsa jiki ake haka baka isa ka ci haramayin irin wannan ƙwallon ce amma ita ake yi ba wata ƙwallo da ake wa da toshe dan sai ka ga yana umarni da nan a mai da hankali a zuba kuɗi a zuba jari a yi waye ne duk wani abu da zai zo na shaidanci ku dube da shaidan ke ku zuzuta shi kuma ya sa a zuba kuɗi mutum sai ga ya ba da miliyan goma amma an zuwa ana nema za a gina masallaci ko makaranta ko wani marayu ko waye ana neman dubu ɗari biyar ya hana ko ba abin da to can shaidan nan kuma to shi ne Allah ke gaya mana ya ce wallahu ya yi dukkan maghfiratan minhu wa fadlan wallahu na alim shi Allah ya nemi ku alkawari na gafara ta musamman daga gare shi in kun bi dokokinsa wani kurakurai da kuke yi to zai gafarta muku abin da kai bisa kuskure a wani abubuwan da kake sai Allah ya yafe maka ma baka sani ba shi yasa aka ce wasu abubuwan kana yin su dan Allah ya kankare maka kayi sallar farilla ka gama kila a ciki an dan sami wasu dan kurakurai sai aka ce in ka tashi kai nafila bayan ta sai wannan nafila ta sahi a kankare maka wancan sai a cika maka ladanka ka yazimi ka gama sai aka ce kai ta shawwal sai kankare maka wuraren da ka sami gibi sai a cika maka to shaidan duk sai ya zo ya hana wannan falala din ta ubangiji Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa falala ne falala Allah tana da faɗi inda za mu saki hanyar shaidan mu kama hanyar Allah to falalarsa tana da yalwa kuma babba falalarsa ita ce aljanna Allah ya saka mu waƙafa ta bakwai ita ce wato alwasaɗiyyatu fi hubbi mata'i duniya wal hasi ala taqwa tsaka tsaki wajen son duniya da nemanta da jin daɗinta sannan da kwaɗayi wato kwaɗaitarwa wajen me wajen takawa ayan da ayan da zamu karanta wancan mun gama da sulhu bakara yanzu mun faɗo cikin suratu ali imrana to aya da ya kamata mu tsaya akan ta tsan mu kalle ta inda Allah madaukaki ya nuna mana cewa mu mutane ba mala'iku ba kun fahimta mutane da mu da mala'iku tsarin halitta da Allah ya mana daban su mala'iku Allah ya halicce su bayansa ne su ma ya umarce su da bauta amma ba a sa masu ci ba ba sha babu gajiya ba bacci ba aure duk wasu abubuwa da suke kawo maka sha'awa su ba a sa masu shi ba kawai zunzuruta an halicce su dan bauta kawai kuma aikin da suke kenan shi yasa Allah ya ce la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna to amma mu mutane an halicci mu kuma an ce mu bauta ma Allah amma sai aka gicciya mana waɗannan abubuwan ga sunan kamar haka Allah ya ce zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab haka Allah ya ce wato an ƙawata ma mutane son abubuwa na sha'awa sai Allah ya yi tafsili ya yi bayani dalla-dalla amma a dunkule an sa ma mutane an zayyana masu wasu abubuwa na sha'awa sai Allah ya ce minan nisa'i na mata ko yau duk tsarin da ake a duniya nan da su ake da su ake amfani da mata ake so a kau da matasa a halaka su fitsara ta fi irin ta da a yi wasu channel channel yadda aka yi afirka tv suna tv ko ikara ko wace ce kawai tana program na addini to za ka ga channel an yi ta kawai program ɗinta yaɗa fitsara yaɗa tsiraici to kaga mumini musulmi matashi in ba imani shikenan sai ya tafi idan shila na yana kallo kuma imanin ka ne zai ta zai zaiwa saboda me wannan abin da Allah ke ba da labari an kawata maka san waɗannan abubuwan da sha'awarsu mata ba da labari ake ba yana cewa eh ka je ka so mata ba shi yasa sai aka ce tunda kana son su me mafita aure an sa maka san mace da san bukata ka zuwa gare ta to sai aka ce to ga aure nan in baka halin aure me za ka yi azumi sai kai ta azumi duk in ka kai lokacin shan ruwa ka roƙi Allah ya Allah ni dai mabukaci ne na aure wannan azumi da ne dan kai dan sha'awa ta ta ragu ya Allah ka buɗa man yadda zan yi aure kana wannan dan Allah tsakaninka da Allah sai ga Allah buɗa maka shikenan sai ka huta da azumi amma ka ce kai wai rashin aure kamar lasisi ne na kaje kai ta kallon mata tsirara ko a waya ko a kan titi ko ka rika shiga jami'o'i kana kallon matan duk wannan haramun ne an zayyana maka amma ba ci aka kaje kai ba na da san yaya wasu san yaya har yaka rufe musu ido ya'yan ma ba su iya sa su ko su hana su ba su iya dora su kan daidai wal qanadiril muqantarati min adh wal fidda da kuma himilin dukiya ta zinari da azurfa an faɗi zinari da azurfa malaman tafsiri suka ce saboda su ne asalin kuɗi amma yau ai kai wani ma wani ma an ka tambaye me zinari ya sani mai azurfa ya sani amma da ka ce naira fa balle ka faɗi dolarat in ka faɗi dolarat dan zai ka ana sa ido ana kallo wancan su ne ake su ne ɗin kuwa waccan rafa kuwa ɗan adam da kuɗi kenan Allah ya sauƙaƙi to kaga sai wannan ƙawatawan Allah ya ce da san tara dukiya himili ka tara ka tara ka tara amma a titse ka a ce sun ishe ka za ka ce i wannan manya-manyan masu kudin na duniya da kuke gani wallahi kila kai kafi su wadatuwa da kudi sun fi ka san su sun fi ka so kai da baka da su kafi wadatuwa dan babu ko ba haka bane to Allah ya ce duk an sa sannan Allah ya ce wal khailil musawwamati wal an'ami wal har da dabbobi wanda suke khailil musawwama dawaki masu alama ko wanda an masa alama saboda wato yadda suke in kana kallon dawakin da ake yin su kuwa da su ba da na najeriya wanda ake masa wani dan gida haka nan gashi karfe ne can karfe can karfe an tsara su sadda za a fita da su da umarnin da za a ba su fita ka ga yadda dawakin suke kamar za su tashi dan adam wanda ya san doki ya kalla za a samu san su ko ba za a samu to balle masu su to su ne khailul musawwama dawakin da an masu alama an sa masu suna an masu wata namba to an sa ma dan adam san waɗannan abuwa da sha'awarsu Allah ya ce wala an'ami da dabbobin ni'ima raƙuma shanu awaki tumaki su ake ce ma an'am ka je wurin bafilatini ka ga saniya yadda yake santa ni yasa aka raba shi da ita yake haukacewa ka je wurin mai harkar raƙuma ka ga yadda yake son su ka je wurin mai kiwon tumaki da awaki duk Allah ya sanya son waɗannan abubuwa ga 'yan adam amma sai Allah ya ce walhar da kayan noma kar mu tsallake ko manomi ka je ka ga in ya shuka ta kyau yadda za ka ga ya je yana ɓashe baki shinkafa ta haɗa kai masarar ta yi goyo waye dawa ta yanzu ka je dawa duk ta yi kai ko ta fitar da ido to manomin ya je ya gani ake ji a ran shi to duk wannan an zayyana ma ɗan adam san su sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid duniya wana ba da da aka lissafo maka mata'ul hayatid duniya kayan jin daɗi ne na rayuwar duniya ya kaɗan domin ita duniya an kira ta da wannan sunan saboda me saboda kusancinta duniya ita kuma lahira an kira ta lahira saboda me ita ce ta can ta ƙarshe duk a yi a gama can za a tafi to abinda za a tafi a bashi me amfani shi har a sa maka son shi ka zarme ka je ka ɗau wanda ba naka ba ko a baka wanda ba naka ba ko ka je ka jijjewa abin da ake te muke gani Allah ya tsare mu Allah madaukaki sai ya ce wallahu indahu husnul ma'ab wallahu Allah indahu a wurinsa husnul ma'ab kyakkyawan makoma take ita ce me ita ce aljanna za a ƙara bayanin ta anan gaba ku duba an nuna a nan me ake so sai ta mana ake so ai ba a ce ba za ka so mace ba amma ka so taka ta aure tunda a halittar kai ba mala'ika ba ne kun gane ba a ce ba za ka so kuɗi ba ka so kuɗi amma na halar wanda ka samu dan kai ba mala'ika ba ne a ce ba ka son kuɗi kwata-kwata a'a hakanan dabbobi hakanan 'ya'ya suwaye duka akwai limitation ya zama akwai ta iyaka da aka yi maka ta shari'a za ka so abin amma ka ka zarimi kun fahimta da kyau domin mai abin da ke wurin Allah shine mafi kyau ita ce aljanna domin duk waɗannan abubuwa ko an baka sunan za ka tafi ka basu wallahi da an ce mala'ika ya zo an ɗauki ranka za a nannaɗe ka cikin farin ƙyalle a je a tsaga ƙasa a sa ka duk ka bar waɗannan abubuwan nan ba sun zama mata'ul hayati duniya ba qalil amma can aljanna fa ka shiga kenan sai Allah ya ce qul a'unabbiukum bi khair min zalikum shin bana ba ku labari da mafi alkhairi min zalikum daga waɗancanan ku da aka lissafa muku ba kaga za a ƙara kwadaita da kai mai kenan abin da yafi alheri bana ba ku labari ba shi ɗan adam kullum yana nan a tsakiya ne shi yasa annabi ya ce aljanna an kewaye ta da abin da rai ba ta so ita kuma wuta an kewaye ta da abin da rai take so wa iyazu ka kaga din me kenan jarabawa za ka rufe idan ka haƙura da abin da ran kake so ka tafi zuwa ga abin da ran ta ba so ita ce aljanna shine Allah ce kul ka ce masu hal unabbiukum ko a unabbiukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labarin da abin da yafi wadancan abubuwan alheri ba lillazina taqaw inda jannatin jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad ka dubi dan Allah wannan gara ba samala amma abinda ake so a nuna maka suwa aka ce za a ba sai ce lillazina taƙau inda rabbihim waɗannan da suke jin tsoro ko suke yin takawa wurin ubangijinsu ƙawa malamai suka ce ita ce imtisalu awamirillah wasu bin wahihi ka rika ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da kafa kuma ka rika nisanta saɓan Allah kai ne muttaki to waɗannan da suke jin tsoron Allah wato sai Allah ya ce inda rabbihim jannatun jiri a wurin ubangijin su gobe kiyama kenan inda ba gara ba zago ba sata wani ba zai kwashe abin ba babu shi inda rabbihim ku dubi dan Allah zarf malamai suke cewa ko a wurin ubangijin su jannatu suna da wasu aljannai na musamman tajri min tatal anhar wanda koramai suke gudana a karkashin su khalidina fiha suna madawwama a cikin aljannan in sun shiga wa azwajun mutahhara suna da wasu mata masu tsarki yau duk halaka matasa da mata ake haɗa kai mutum zai buɗe gidan mai sai da wa'yan mata balagaggu sai ya sa saboda za a fi biyawa a sha mai zai buɗe wani shopping center wani waye ne sai ya ɗau mata fi tsirara suna juya duwawu da nono saboda matashi in ma bai ne sayan ciniki ba canza shi ko duk wannan haka ake yi amma ka duba abin da aka ce a can aljanna akwai mata masu tsarki ba sa jinin haila ba sa na al'ada matarka ta nan duniya duk damuwarka da matsuwarka yayin da ta sami al'ada ko jin miki dole ka saurara to banda mata aljanna yan uwa Allah ka ba mu wa ridwanun min Allah Allah ya ce da wata yarda ta musamman daga Allah da za a sama musu jin aljanna shin duk bana ta da kowannan ban ji Allah sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne game da bayansa duk abin da suke in ta kawa kake kana bin Allah Allah yana gani idan saba mashi kake yi yana gani idan wannan duniya da aka ce an zayyana maka ita da tarkacenta su suka dame ka Allah yana gani ya san zuciyarka kuma ya san ina ka karkata lahirar da ya gaya maka ita tafi ita kake nema Allah ya sani Allah ya gama da bayansa wallahu basirun bil ibad yanzu dan Allah Allah ya ce ai mashi wai wai ai mashi wani abu ana tunanin haka abi yake ko ba haka ba hmm? yawa abubuwan da ake ta yi da yanzu abubuwa na harkar technology ai wani abu a matsayin ka dai ka dauka irin na bani isra'ila ko labarin bani isra'ila ai kun sami abin da aka gaya ko in bani isra'ila suka ba da labari ake daukan shi eh? ba za ka karyata ba ba za ka yi ba ba za ka gaskata ba yau haka abubuwan suke to Allah shi abin da ya ce yana gani duk abin da aka yana gani an isa ya ma Allah yana wannan a ce an shirya wani abu Ga shi nan kai baka isa ka ce gaskiya ba ne ko baka isa ka ce karya ba ne ya za ka yi ba ka da saboda ba ka da ilimi na gaibi sanda aka yi abin kai baka sani ba ta yi gaske ne ta yi kuma a shirya shi aka yi to Allah fa za ya mai wannan wallahu basirun bil ibad Allah ka samu ga da kyau gobe kiyama sai kafa ta takwas إن أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم للذين اتبعوه wato wanda suka fi cancanta su ce manzo nasu ne su yi tutiya su buyi kirji su ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam namu ne to su ne wanda suka bi shi a nan duniya wanda suka bi sunnarsa wanda suka bi sahunsa wato inda ya taka suka taka amma wasu da za su zo a gefe su rika da'awa mu masoya manzan Allah ne mu muhammadawa ne mu manene irin wannan sunayen da za ka yi ta ji mutum yana wayyaban manzan yana cewa shi mai bin manzo ne amma da da sunna gemu bai iya tserawa ba sunna gemu ta gagare shi share gemu yake sai yana bilicin sannan kuma wai su ne suna suna suna manzo hmm? kuma ka ritsa wani lokacin zai ima annabi karya abinda annabi bai faɗi bai ciyayi da sunan wai magana annabi ƙarya saboda ya tabbatar da son zuciyarsa to suwaye suka fi cancanta su ce manzo nasu ne su ne wanda suka bi sunnarsa suka bi shi sau da kafa ƙala ta'ala inna aulan nasu bi ibrahim lalladina taba'u wa hadha nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah ya ce wanda suka fi cancanta su ce ibrahim nasu ne ka san yahudawa suna cewa ko nasu ne kiristoci su ce nasu ne Allah diye ƙaryata su ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin haka Allah ya ce su ce nasu nan ta shi annabi ibrahim ba ba bane ko ba kirista bane a'a menene shi kana hanifan musliman ya kasance mai bin addinin nan kwallon kwalkwaya daya mai fadare ma kowace irin hanya ba ta Allah ba wa makanin mushrikin su ma mushrikai na makka suna cewa suna kan addini nabi ibrahim zamanin manzo Allah ya ce shi ba mushriki bane ko to haka nan da aka faɗe shi sai Allah ya ce wato inna aulan nasu bi ibrahima lallazina taba'u wanda suka fi cancanta su ce annabi ibrahim nasu ne wanda suka bi shi a zamaninsa ko wa hadha nabiyyu haka nan shi ma wannan annabi me ake nufi da hadha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha nabiyyu shi ma haka wannan annabin wanda suka fi cancanta su ce nasi ne su ne wanda suka bi sunnar shi wanda suka bi suka yi imani da shi shi yasa abu lahab danginsa ne jininsa ne amma ina ruwa annabi da shi ko akwai babu ruwan annabi da shi saboda hanyar shi daban tashi daban sai wanda suka bi shi suka bi abin da ya zo da shi Allah ya ce wallazina amanu wallahu Walil mu'minin haka nan wallazina amanu kun gane da kyau wa hadha an-nabi wallazina amanu da wannan manzon da wanda suka imani su ne zaka ce wato ainihin suka fi cancanta su ce annabi nasu ne domin shi sun bi shi sun imani da shi sai Allah ya ce wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin mu'minai wanda suka yi imani to Allah zai dau gabara kulawa da su duniya da lahira Allah ka sa mu cikin mu'minai waƙafa ta tara ita ce al'islamu huwa dinul haq musulunci shine addini na gaskiya ko da wani ya kira addininsa addini a wurin Allah ba na gaskiya ba ne ko? Ah, yau kiristoci suna cewa addininsu har ma masu neman ba su abin da su ce wai wai akwai wani wai hukuma mai kula da addinai addinai a mata jam'i religious ko shi ofishin shi mai kula da addinai ne kenan kiristoci za su zo su kawo mashi request na ya gyara masu kujeri ya je ya gyara haka nan musulmai su ma za su kawo gyara musu masallaci saboda shi ofishin shi mai kula da addinai to bari mu ji me Allah ya ce wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al wanda duk ya nemi wani abu ba musulunci ba a matsayin addini Allah ya ce falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba ba za a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin mu gobe kiyama yana cikin hasararru yana ciki a wata yar Allah ya ce inna dina inda lahi islam addini yadda je a wurin Allah shi da musulunci kiristoci shirme suke nan yahuda balle mutane da suke mutanen indiya masu bautar buda wasu shanu wasu farjin saniya wani wani waye duk shirme ne waɗannan addini a wurin Allah musulunci duk annabawan da aka aiko su ne da mi da musulunci ba wanda aka aiko shi da wani abu daban in ba musulunci ba to shi yasa mu ma yau mu tsaya kan aya na mu fahimce ta da kyau ba wani abu da za ka zo da shi za ce matasa suna nan da tunani iri-iri wani shakka yake akwai ma wai wai addinin musuluncin gaskiya ne hmm? wai shakka kawai kai ka zama dai komai ma kai baka yadda da shi ba saboda hankalinka kai baka gani an ce ka yadda da Allah to ina Allah din yake shi ba zai imani da abin da bai gani ba ba zai imani da abin da bai tabawa ba ba zai imani da abin da bai jin kanshin shi ko warin shi wa iyaz billah ba kaga mai wannan aƙida ai musulunci ya tafi babu domin Allah cewa alif lam zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum sai aka yi waɗannan mutakai ɗin su ne allazina min bil gaibi suka yi imani da gaibi kai imani da Allah ba tare da kaga zatin shi ba amma ka yadda da shi ta ganin halittun nan nasa ka san akwai shi ko kai imani da mala'iku ba tare da ka gansu ba da dukkan rukuni na imani shi yasa dole ne mu fahimci wannan sai waqafa ta goma khairiyatu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala baqiyatil umam fifikon al'umman manzo akan sauran al'ummomi Allah ya fifita al'umman manzo ya ɗaga ta ya mata daraja fiye da dukkan sauran annaba wato al'ummomi da aka yi kamar yadda annabi ya fi dukkan sauran manzanni haka nan al'ummarsa ta fi sauran al'ummomi amma ba fa da fata baki bayan uwa sai mu tsaya mu ji ayar me aka faɗi Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khayra ummatin kun kasance fiye al'umma ukhrijal lin nas wacce aka fita cikin mutane amma saboda mai ga dalili ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa kuna ganewa kullum an faɗa abu ba haka ba kawai ya kufiye al'umma shikenan kwana bin a'a tamuruna bil ma'ruf sannan wa tanhauna lil munkari kuna hani ga munkari mummuna kenan sannan wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah malaman tafsiri suka ce wannan ita ce khairiyar duk sadda al'umma ta manzo ta daina hani ga mummuna wato ta daina umarni da kyakkyawa imanin ya zaizaye to fa babu khairiyya din sai arna da makafirai su ta mata gungun da al'umman manzo suna gari kuma su rasa da za su me yasa Allah fifita su ya ɗaga su ya ba su kima da daraja umarni da kyakkyawa yawan da shi ke ta wahala ka ga matashi na abinda ba daidai ba za ka mai magana ba yau na ji wani program a rediyo ana magana 'yan shaye-shaye cewa da duk ana taruwa wajen hana su za su bari ko? ko ba za su bari ba dole dai dan wani ne kanan wani ne ko jikan wani ko iwan wani ko kanan wani ko kuma dole yana rayuwa cikin wata unguwa ko a wani gida ko a wani lungu to tun daga iyayen nashi ko yayyen nashi da za su tada su tayar da gaske a unguwar da yake rayuwa duk ai ta mai wa'azi in ya fito da an gan shi me yasa kake shaye-shaye za ka kwakwalwa ka za ka lokacin ka za wancan ya mashi wancan ya mashi dan Allah zai bari duk inda ya zauna lungun ne lu kowa ne mai wa'azi ba daidai ba ne ka daina zai bata maka kwakwalwa yana gaba wani ma ya sake gaya mashi a gida a yi mashi abokai su mashi to amma sai kawai kana gani ka kawo da kai wai don ka a tsane ka don ka a dame ka kai ka cika yawan wa'azi ka cika fada ka cika sa ido sai dai wai abu koya abin da ya ga dama me yasa luma ba za ta lalace ba in kuma ta lalace lalacewa sai ya shafi kowa ah shine yara unguwa ka ba suna shaye da suka fara ɓarna kowa sai ya ji a cikin shi to wannan khairiyar mu fahimce ta da kyau yan uwa mu zama kullum in ka ga barna ban ga da aka ban ba da sauran lokacin sauran ya cika A ai ban lura ban yi da sadaka aje takardar taka to bari mu tsaya akan wannan ko za mu tsaya akan wannan ita ce ta nawa kenan ta goma za mu tsaya ta insha Allah darasi na gaba sai mu dora akan wakafa ta sha ɗaya ko kuma daga inda ya shiga cikin karatun tunda muna so a bi karatun ne ya zama yana shiga cikin rikodin kuma awa ɗaya ne muke insha Allahu da fata abin da karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da na kuskure kuma Allah ya gafarta za a kira sallah sannan ne tambaya ɗaya biyu sai a